صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su ba mu na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man ne saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu anda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka isoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 26 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau sojojin kasar iraki suka fara mamayar birnin huran shahar wanda ke kudu maso yammacin kasar iran mutanen garin da sun yi kokarin nuna turjiya ga mamayar birnin amma ganin cewa ba su da makamai irin waɗanda sojin iraki suke da su ba su iya kare birnin daga faduwa ba sai dai duk da haka an kwashe tsawon kwanaki 34 ana gumurzu kafin sojin ƙasar iraki su mamaye birnin baki ɗaya sai kuma bayan shekara ɗaya da rabi sojojin ƙasar iran ɗin tare da dakarun sa kai da ƙasar suka sami nasarar korar sojojin ba'as daga birnin horam shahar. masu ware ko kun san cewa shekaru 26 suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan oktoban shekara ta 1995 dr fatih shikaki babban sakataren kungiyar jihar islami a palestino da aka mamaye shahada an haife shi a shekara ta 1951 a sansanin 'yan gudun hijira palestinawa da ke yankin zirin gaza ya fara karatu a gida sannan kuma ya kammala jami'a a matsayin likita a jami'ar alkahira da kasar masar daga nan kuma ya dawo birnin kudus yana aiki a asibitin falasinawa sai kuma shekara ta 1965 ya shiga kungiyar jihadar islami bayan haka kungiyar ta zaɓe shi a matsayin babban sakataranta amma rana irin ta yau jami'an hukumar leƙen asirin isra'ila mossad sun kashe shi a tsibirin malta da ƙarshe masu ko kun san cewa yau ce ranar 26 ga watan oktoba ranar ƙasa a ƙasar austria jamhuriyar austria dai mai faɗin ƙasa kilomita murabba'i 858,858 a tsakiyar nahiyar turai sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen switzerland italiya da hungary mafi yawan mutanen austria 'yan ɗariƙar katolika ne sannan kuma ƙasar mamba ce a ƙungiyar tarayyar turai harshen da ake amfani da shi a hukumance a ƙasar da ya jamusanci ne vienna shine babban birnin ƙasar ta austria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 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kanin su. iran ta zargi musa ɗinkin duniya da fakewa da haƙƙin ɗan adam a matsayin makamin siyasa a kanta najeriya ta kasance ƙasar afirka ta farko ta fara amfani da tsarin kuɗi na intanet wato e-naira an zargi amurka da haifar da mummunan yanayin siyasa da ya kai ga juyin mulki a ƙasar sudan Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa ta da Isra'ila kan shirin ta sake gina matsugunan Yahudawa dubu ɗaya da ɗari uku. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da fakewa da haƙƙin ɗan adam a matsayin makamin siyasa a kanta. Sakataren ɗin ofishin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar Iran Kazim Garib Abadi ya yi watsi da rahoton da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan yanayin kare haƙƙin ɗan adam a iran inda ya bayyana shi a matsayin wani makami ne da ake amfani da shi don matsin lamba kan ƙasashe masu 'yanci da ci gaba kamar irin ƙasar iran ya ce a dai lokacin da duniya ke fama da bakar siyasar ƙasashen yammacin turai kamar amurka fitar da irin wannan rahoton kan ƙasar iran wadda ita ma lamarin ya shafe ta yana nuna cewa mataki ne na siyasa da ya kauce mu hanya ya ce rahoton ya rufe ido da gangan kan irin ci gaban da iran take samu a bangarori daban-daban da ya shafi kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar da ƙarshe ya bayyana cewa wasu da ake kira da jami'an majalisar ɗinkin duniya suna amfani da kalamai marasa kan gado da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda suke yaɗawa kan ƙasar iran waɗanda su kansu su ne suke keta haƙƙin ɗan adam Najeriya ta kasance ƙasar Afirka ta farko da ta fara amfani da tsarin kuɗi na intanet wato e-naira shugaban najeriya amadu buhari ya kaddamar da kudin intanet wato e naira a hukumance a jiya litinin bayan da aka ɗage kaddamarwar da aka shirya za a yi tun a farkon watan oktoba da muke ciki da yake bayani a wajen kaddamarwar shugaba buhari ya faɗi cewa yanzu najeriya ta zama ƙasar afirka ta farko kuma ta farko a duniya ta kaddamar da tsarin hada-hadar kuɗi na intanet wato e naira ga al'ummar ta wannan tsarin zai ƙara inganta kasuwancin kan iyaka da sauran hada-hadar kuɗi ga marasa ƙarfin tattalin arziki da kuma ƙara yawan kuɗaɗe da ake fitarwa. Ƙaddamar da wannan shirin ya sanya Najeriya mafi ƙarfin tattalin arziki ta fuskar GDP kuma mafi yawan jama'a Afirka. Wannan yasa ta zamo jagora a nahiyar tare da ƙasar Ghana da ita ma ta gwada tsarin kuɗi na ECD a watan Satumba da ya gabata a wata sabuwar hanya ta musayar kuɗaɗe. ƙididdigar da aka fitar a shekara ta dubi da ashirin ta nuna cewa najeriya ita ce ƙasa ta uku a duniya da aka fi amfani da tsarin kuɗi na cryptocurrency bayan amurka da ƙasar rasha an zargi amurka da haifar da mummunan yanayin siyasa da ya kai ga juyin mulki a ƙasar sudan rotanni da ke fita daga birnin khartoum na ƙasar sudan sun nuna cewa kwana ɗaya bayan juyin mulki sojojin ƙasar suka yi dubun dubatan al'ummar kasar sun ban zama a manyan titunan kasar don ci gaba da yin zanga-zanga nuna adaba da juyin mulkin da aka yin sanadiyar mutuwar mutane bakwai tare da jikata wasu sama da 140 yayin da lamarin tsaro ke kara tabarbarewa a faɗin kasar a jiya ne soji suka yi awon gaba da firayim ministan kasar abdullah hamdok zuwa wani wuri da ba a sani ba bayan da ya ƙi nuna goyon bayansa ga juyin mulkin shi dai hamdok yana cikin gwamnatin haɗaka da sojoji suka kafa tun bayan kifar da gwamnatin tsohon shugaban kasar umar hassan albashir shekaru biyu da suka gabata kenan a wata irin gidan talabijin ɗin press tv nan tehran ya yi da mai sharhi kan siyasar afirka a bayo bayomi a zukiye ya zargi amurka da kulla markici da ya kai ga juyin mulki a ƙasar sudan domin amurka ce ta fara bayyana alamun juyin mulki a sudan din jim kaɗan bayan da jakadanta a ƙawan afirka ya isa ƙasar ta sudan yanzu aka dai ce masu ƙarfin faɗa a jiya a duniya sun tur da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar ta sudan kana sun kira taron kwamitin tsaron sa ɗinkin duniya a yau talata ɗin domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen ware rikicin ƙasar ta sudan To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa ta tir da Isra'ila kan shin na gina sabbin matsugunan Yahudawa 'yan sharawi zauna har dubu ɗaya uku. A cikin wani bayani da ƙasashe ashirin da biyu membobi a ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa suka fitar. sun faɗi cewa sake girma tsugunan yahudawa in shararri zauna da haramtacciyar ƙasar isra'ila take shirin yi wani sabon salo ne na ci gaba da zaluntar al'umma falastinu da ta saba yi wannan yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ministan kula da gidaje na isra'ila sanar da shirin ta na sake girma tsugunan yahudawa yan shararri zauna har guda 1,155 a bangarori daban-daban na yammacin kogin jordan a ila ƙungiyar laraba ta faɗi cewa ci gaba da girma tsunan yahuda da isra'ila ke yi ya nuna nufin ta na kokarin mayar da yankunan falasɗina ta mamaye ya koma na yahudawa ciki har da birnin kudus da kuma kawo ƙarshen duk wani fata da ake da shi na warware rikicin ta hanyar kafa gwamnatoci guda biyu da ƙasashen duniya suka zaɓa da ya ƙunshi ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da ta ba shi halacci. daga ƙarshe ku cewa taron da za a yi kan ƙasar afghanistan a gobe zai aike da muhimmin saƙo ne ga duniya ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir Yuan ya faɗi cewa ta da za a yi da makwabtan kasar afghanistan gami da kasar rasha kan makomar kasar a gobe laraba zai aiki da wani sako na musamman ga kasashen duniya da yake taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaransa na kasar pakistan abdullahian ya ce mun lura da yanayin da kasar afghanistan ke ciki don haka kafa gwamnatin haɗaka za ta kunshi dukkan ɓangarorin ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo ta wayar rikicin ƙasar a siyasance ya ci gaba da cewa muna tattaunawa ta wayar tarho da dukkan ɓangarorin ƙasar da kuma hukumomin tsaro a lokaci guda kuma dukkan yahohin ƙasar buɗe suke ga al'ummar ƙasar domin kasuwanci da kuma aikewa da tallafi zuwa ƙasar kuma iran za ta ci gaba da hulɗar kasuwanci da afghanistan domin kara inganta yanayin rayuwar al'ummar ƙasar musamman ganin lokacin hunturu na kara gabatowa da karshe ya nuna cewa muna goyon bayan gwamnatin ƙasar na ɗaukar nauyi da samar da zaman lafiya tsaro a fadin kasar kuma ƙasashen pakistan da iran sun amince su fara da ɓangarorin yin aiki tare a mataki na koli da kuma ƙarfafa harkokin kasuwanci tsakaninsu. ta masu saurare karshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin Tehran. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu sake yin dubi ne akan ƙasar sudan da halin da ta sake samun kanta a ciki bayan wani juyin mulkin da aka sake yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar litinin aka wayi gari a cikin wani yanayi na musamman a ƙasar sudan wannan yanayin ya kunshi ganin motocin soja a kan titunan birnin khartoum da wasu manyan biranen ƙasar kamar umudurman bugu da ƙari jami'an tsaro sun rika bi gidajen jami'an gwamnatin ɓangaren farar hula kenan suna kama su ɗaya bayan ɗaya zuwa wasu wurare da ba a san ko'ina ne ba kamar da yadda aka sani gwamnatin riƙon ƙwaryar da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 ta kunshi sojoji ne da kuma farar hula don haka abin da ya faru a wannan karin shine ɓangaren soja da ke gwamnatin haɗakar ya yanke shawarar kora fararen hula domin ya zama shi kaɗai ne ke riƙe da akalar ikon ƙasar ta sudan daga cikin waɗanda sojojin suka kama da akwai firaminista abdullah hamduk da dukkanin ministoci fararen hula da ke cikin gwamnatin bugu da ƙari shugaban majalisar mulki ta ƙasar ta sudan janar abdulfattah burhan ya gabatar da wani jawabi ta kafafen watsa labarun kasar da a ciki ya bane dalilansa na ɗaukar wannan matakin daga ciki dai akwai batun tabbatar da tsaro da kawo ƙarshen hargitsi a cikin sha'anin tafiyar da mulki kamar yadda ya bayyana ya kuma ci gaba da cewa abin da suke son yi shine tabbatar da manufar juyin da ya faru a cikin ƙasar wato na kifar da gwamnatin umar hassan albashir don haka ya sanar da jingina aiki da tsarin mulkin ƙasar da kuma kafa doka ta musamman da wato kota kwana gabanin abin da ya faru a ranar litinin da ta gabata ƙasar sudan ta shiga wani yanayi irin na juyin juya hali na al'umma makonni kusan uku da suka gabata dai sojojin ƙasar suka sanar da cewa sun daƙile wani yunkurin juyin mulki sun kuma zargi magoya bayan tsohuwar gwamnatin da ta gabata da wancan yunkurin su kuwa al'umma kasar waɗanda suke ƙashin bayan sauyin da ya faru a cikin sudan ɗin tun shekaru biyu da suka gabata sun sake fitowa kan tituna domin yin kira ga sojojin da su fita sha'anin mulki suna son ganin cewa farar hula ne kadai suke tafiyar da gwamnatin rikon kwarya har zuwa lokacin da za a gudanar da manyan zabukan kasar bugu da ƙari wani bangare na farar hula da suke cikin gwamnatin haɗakar ta rikon kwarya ya fice daga ciki domin nuna goyon baya ga sabon yunkuri na al'ummar ƙasar ta sudan abin da ya biyo baya shine dai ci gaba da yin jerin gwano. zanga-zanga da gangami da zaman dirshan a wurare daban-daban a birnin khartoum kuma a gaban manyan cibiyoyin gwamnatin ƙasar da suka hada da barikokin soja wasu daga cikin mutanen karkara sun shigo babban birnin ƙasar inda suka shiga cikin wannan sabon yunkuri na al'umma wanda a manufarsa yin garan bawul da gyara ga juyin farko da suka yi da sojoji suka yi musu kwace. a yanzu bayan da sojojin suka sake yin wani kwacen mulkin da karfin bindiga al'ummar kasar ta sudan sun sake jajircewa da nuna rashin yarda su da hakan ƙungiyar da ake kira kowata gayyarwar hurriya wacce ta kunshi kungiyoyin fararen hula mambobinta ta yi kira ga al'ummar kasar da su ci gaba da yin zaman dirshan a gaban fada shugaban kasa da kuma sauran manyan titunan birnin khartoum da wasu manyan biranen kasar hakanan kuma yin kira ga ma'aikata da su ƙaurace wa yin duk wani aiki da zai ƙarfafa gwamnatin juyin mulki da kuma al'ummar ƙasa da su bijirewa dokar ta ɓacin da masu ƙwacin mulkin suka kafa ita ko ƙungiyar nan da ake kira da kwamitin rusa tsarin tsohuwar gwamnatin albashir da jinatu tafkik nizamul ma'azul ta kirayi sojoji masu mutunci da su kasance a tare da al'ummar ƙasar da gwagwarmayar su su ƙauracewa abinda wato manyan sojojin ƙasar suka yi na ƙwace iko da ƙarfin bindiga salah manna wanda yana cikin jagororin wannan kwamiti ya bayyana cewa gwagwarmaya za ta ci gaba babu kuma batun ja da baya ya kuma ƙara da cewa 'yan gwagwarmaya sun sake komawa filin dagar da suka kifar da gwamnatin umar hassan albashir a baya ba kuma za su fice ba har sai sun kifar da janar burhan a wannan karan a yayin zanga-zangar da aka gudanar tun daga litinin jami'an tsaron sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa mutane wasu rahotannin masu nuna cewa faran hula bakwai ne suka kwanta dama yayin da wasu da adadinsu ya kai 140 suka jikata wani rahoton daga majiyar kiwon lafiya ta ƙasar ta ce an ƙara samun ƙarin wani mutum guda da ya cika sanadiyar raunukan da jami'an tsaron ƙasar suka yi masa tuni dai ƙungiyar likitocin ƙasar ta sudan da ta daga cikin waɗanda suka taka gagarumar rawa a yayin kifar da gwamnatin shugaba umar hassan albashir suka yi kira ga mambobinsu da su nufi duk inda ake cinci don faɗa da sabon juyin mulki domin su kai ɗauki ga mutanen da sojoji da 'yan sanda suke jikatawa a fagen ƙasa da ƙasa dai da kuma yankin afirka tun ranar litinin din da aka fara yin kiraye-kiraye ga sojojin kasar da su bai farar hula damar tafiyar da gwamnatin rikon kwarya daga kan kungiyar tarayyar afirka zuwa majalisar ɗinkin duniya da kuma ɗaiɗaikun ƙasashe a riƙa yin tar da abin da ya faru na ƙwace mulki da ƙarfin bindiga da jaddada muhimmancin komawa kan gwadaben demokuraɗiyya yanzu dai duniya ta sake sanya idanu domin ganin inda aka dosa a cikin ƙasar ta sudan sai dai abin da yake tabbatacce shine ga dukkan alamu al'ummar ƙasar waɗanda yankurinsu ne kifar da gwamnatin umar hassan albashir za su ci gaba da zama a kan tituna da kuma bijirewa duk wani umarni na sabbin masu juyin mulkin har sai manufarsu ta tabbata na ganin cewa an kafa demokuraɗiyya mu ɗorewa a wannan ƙasa wacce bil'adama zai zamanto yana da 'yanci sannan kuma ɗora ƙasar kan tafarkin da ya dace wanda zai farfaɗo da wato tattalin arzikinta domin al'ummar ƙasar su rayu cikin walwala. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin ya zo ƙarshe. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigon. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu muryar musulunci. Mai magana ya yi ido daga nan garin Bande a kasar Nijar. To ni dai jan hankali da zan yi akan mu na Afirka baki ɗaya musamman ma ƙasa ta ta Nijar. Da alƙawarin da shugaba ƙasa ta ta Nijar ya ɗauka kan cewa akwai yankuna da suke fama da tashin hankali ya yi musu alƙawarin cika musu gurin su na kwanciyar hankali. To Ubangiji Allah ba shi iko da nasara ya waiwaiwa wannan alƙawalin da ya ɗauka eh wannan yankuna da ake tashi hankalin musamman ma jihar talabiri allah ubangiji ya kawo musu zaman lafiya mu ma allah ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashen mu ga baki ɗaya na musulunci su kuma wanda suke ta'addanci ubangiji allah ya sa su gane su fasa mai magana hayyasa ido daga nan garin bande. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo unguwa tudu da magaran a jamhuriyar Nijar. A gaskiya muna godiya da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu kan abubuwan da suke ta mana tuwa a ƙwarya. To a yau ni na shigo cikin shirin ne ne domin bayyana ra'ayina kamar haka. Dangance da daidai lokaci da ake tattarar kayan gonakai kuma ta wannan dama ne wasu 'yan uwanmu makiyaya suke shiga cikin gonakai na manoma suke yi musu ɓanna kuma hakan yana haddasa rikice-rikice da dama wanda har ma ana samun asarar rayuka da zub da jini to ta wannan dama kuma muke kira da gwamnatin ƙasar mu Nijar da ta ɗau mataki akan harkan manoma da makiyaya. Salamu alaikum yau jamhuriyar musulunci mai magana rana Alhaji Abdu jiya. to ra'ayi na da dan baza isa kan ga kudatar da aka yi da jiya. To shugabannin Afirka kan kwaɗayin mulki ya ce kai ko inda mutum tun yana da daraja darajar ce ta zube. Kenan kwaɗayin mulki ba komai ne lokacin da kai abu ana son ka kasu duk lokacin da duniya take son ka. Lokacin nan ne da zamanto ka sauka da sauran darajar ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu biyu Hausa a radiyon masu saurare a gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakin mu. Sunana Abdulaziz Prezi daga damagaram a jamhuriyar Nijar. To ni yau ra'ayina shine akan maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da wanga wata ya kama daga farkon shi har zuwa karshen shi me ya kamata musulmi su yi ya kamata mu cika addu'o'i ga kasashenmu na duniya musamman ma kasashenmu na afirka don mu gani an samu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasashe mai magana abdulaziz furezi daga damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya biyu ya ci hausa. assalamu alaikum biyu hausa suna na shugaba iliya da tsanki da shayi ga tambaya ina so ku bani dama lokaci dangance da yoga har da ake kawo a jihar talibiyar a jamhuriyar nijar to ya kamata da gwamnati ta zagi ne damtse ganin cewa ta kawo ƙarshen wannan har a jihar talibiyar kuma kasan ba cin gari he da ɗan gari ya kamata gwamnati ta sa ido sosai a wannan garin kilibiyar da yankuna domin kama 'yan ta'adda wasu suna cikin dawa wasu suna cikin gari suna amfani da wayoyi suna gamsu sirrin kyan gari ko suna gamsu sirrin kyan jama'a to muna addu'a dai Allah to na asirin duk wanda yake fama ta da hankali a ƙasa to mun yi fatan alkhairi rediyo biyu wacce suna na Iliyar Mishayi Jirgin Daura. sashen Hausa Radio Iran mai magana Lawan Alhaji Abbali a garsu Nijar. Ra'ayina a yau akan tashe-tashen hankulan da ake yawan yi a jihar Talabiri. Lalle sai gwamnati ta yi da gaske kuma mazamana yankin su ma sun taimaka ma jami'an tsaro da bayanai yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalolin saboda gaskiya abin ya tsananta kuma ya ta'azzara. Ubangiji Allah da ya kawo mana sauki ya kawo mana ƙarshen wannan matsalolin. Gaskiya mazamana yankin sun jima suna shan wahala dangance da abin da ya shahi harkar tsaro sannan kuma ya kamata ita ma gwamnati jami'an tsaron da aka ce za a ƙara doka to yana da kyau a gaggauta dokar su saboda bai kamata a ce ba ƙasar chadi tana da jami'an tsaro sama da dubu ɗari biyu da hamsin a ce nijar na da dubu ishirin da biyar gaskiya bai dace ba ina laihin ma a ce akwai dubu ɗari kuma duk da haka wanda aka ce za a ƙara shi ma an ce wannan da shekara biyar su kai dubu hamsin kenan dole sai gwamnati ta yi da gaske kuma ta nuna tana so abin ya ƙare eh, Allah ya mana sauki sauki Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli lawan Alhaji Abbali a gadasin Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na biyu ce Iran. Mai magana bube man jama'a Baula daga jihar Adama tarayyar Najeriya. A kwanan nan mun jiyo kasashe yamma suna yaba shugaban kasar Muhammadu Buhari da cewa a mutum ne nagartacce a mulki wanda zai iya mulkan duniya duka. Ba mu yi mamaki kalaman su ba la'akari da cewa a wannan mulki na Muhammadu Buhari ya dora wa kasar mu Najeriya bashi wanda ya kai akalla tiriliyan talatin wanda a tarihin kasar nan ba taba samun bashi mai yawa irin wannan ba. Wanda har ya kai kasar mu Najeriya najeriya ta fada cikin kasashen duniya goma da suka fada hatsari sakamakon yawan bashushukan da najeriya ba ta iya biya ba yau an waye gari a kasar najeriya dukkan abun da ake samu a wuni ana biyan kudaden ruwa da buhari ya ce ba shi da kasashe yamma ne tunda su miyar su ta ja bukatar su ta biya dole su yaba masa muna fatan allah ya sa shugaba muhammadu buhari ya hankalta ya gano cewa kasashen yamman nan ba son sa suke ba son abin hannunsa suke daga buwe manja mayo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Murya Jamhuriyar Musulunci na Iran barka da aiki. Kiran da zan yi a nan akan hukuma tamu ta ƙasar Nijar. Hukumar ƙasar Nijar ta ƙara mai da hankali dangance da shaye-shaye da matasa suke yawan yi a ƙasar Nijar. Sabida akwai matasa da dama wanda shaye-shaye ya haukatar da su wasu ya hallaka su ma gabaki daya muna kira ga hukumar kasar Nijar da ta ƙara tsayuwa tsayin daka ta ƙara yin ƙoƙari akan ƙoƙarin da take yi don ganin jan hankalin matasa akan shaye-shaye domin su daina mai magana alisa salisu sani alilu maharazu daga damagaram dj alisto assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hausa na biyu hausa mu da warhaka da fata ana cikin koshin lafiya mai magana lauli hannu daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na yau zai ci ne dangance da har-haren da yan ta'adda suke kawo wa yan kwanakin nan a ƙasar mu ta nijar to a gaskiya ko da yake jami'an tsaro sun yi iya kokarin su fatan mu da allah ya kara ba su nasara kuma allah ya kare su amma dai abin da ya fi zama ala shine jami'an tsaro su dakile duk wata kafa da yan ta akan za su iya shigowa har su ba wai sai an kaharin ba a ce sun bi 'yan ta'addan sun kama su ko sun kashe su kuma abin da muke fata ya kasance ma ba su samu daman shigowa su ta'addancin da suke yi ba saboda ko ba komai hausa na cewa da kyar na sha ya fi da kyar aka kama ne fatan mu da Allah ya kara kare mana jami'an mu Allah kuma ya tsare mana kasar mu sunana Abdulaziz Brezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Ina kira ga malamanmu na fuska addinin musulunci a bisa jan namijin kokarin da suke yi su ƙara kokari su rika jawo hankulan matasa akan abubuwan da suke yi wanda ba na alkhairi ba. Ya kamata a ce matasa su gane karya sunanta karya. Ya kamata a ce su gane gaskiya sunanta gaskiya. Akwai abubuwan da matasa suke wanda bai kamata ba kamar wanda za a ba su kuɗi su je su cin zarafin mutane kenan bai kamata ba wannan abubuwa ya kamata a ce a gane a zama kungiya maɗarin minki ɗaya tare da su kan uwayen namu lattijawa da kuma masu ruwa da tsaki da kuma gwamnati ita kanta ta shigo ciki ya kamata a ce a gane a rika bayyana ma juna gaskiya sunana abdulaziz kurizi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Siraj Haruna wanda aka sani da Laitoro a damagaram jamhuriyar Nijar. Eh dangance da ra'ayina na yau dangance da shugaban kasa in ce bazu Muhammad dangance da wani kuduri da ya doka na hana man fetur a jamhuriyar Nijar gabaki da ma to gaskiya sai mu ce wannan mun yi tar da Allah wadda da irin wannan abin da yi dan saboda shi bai kamata ba ya irin wannan abin dan saboda wannan sana'a ta ruwa ruwa gaskiya ita ce yawanci cikin kishi ɗari kusan tamanin ita ce eh, matasan in ce da magaram koko in ce na jamhuriyar Nijar suke dogaro da shi to idan ya hana su wannan sana'a to menene za su yi kwashe-kwashe za su kama yi su ɗauki bindiga ko kuma ya ne za a yi kenan kenan ya kamata a ce shugaban ƙasa ya duba wannan al'amari an kawo gyara a irin wannan tafiya ta wannan sana'a ta su tunda in kuka duba ko gani in dai ba wata sana'a aka ba su ba daban kenan ka gani irin wannan kenan ba daidai ne ya kamata dai a gyara gwamnati muna fatan ta gyara wannan al'amari na harkar ruwa ruwa kenan sunana Siraj Haruna wanda aka san da Littoro Adamu Garin Jamhuriyar Nijar. alaikum radio tehran mai magana a jamhuriyar nijar a birnin agadas mamman lawal mai dawa to ina mika ta'aziyya ga iyalan sarkin dogara da allah ma cikawa ina musu kai musu ta'aziyya allah ba su hankuri kuma ina kai ta'aziyya ga sarakunan gargajiya dukan su baki daya na nijar da na ketare allah ji karan wannan sarki na dogarawa allah sa kwance huta ce sarki ne adali mai jin tasan talakawan shi to ina mika ta'aziyya daga iyalan nashi Allah sa kwanciya huta ce mu da muka yi saura Allah cika mu da imani to marilla ina da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya madalla yanzu kuma sai lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ciwon alarji wanda wani ciwo ne da ke haifarwa da mutum kaikayi ko ƙuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon alarji. Shi dai alarji wani ciwo ne ko a ce larura da ke haifarwa da mutum kaikayi ko kuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Shi dai ciwon alarji iri-iri ne kuma tasowarsa ya bambanta tsakanin mutane da ke fama da shi. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dakta Abubakar Sadiq Isa ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa ko me ake nufin da shi ciwon na alarji. Wato shi ciwon alaji dai za a iya misali ga cewa wani abu ne wanda jikin ɗan adam bai saba da shi ba ya zamana ya yi ya da shi ko abin nan ta waje ne ko kuma watakila ya shiga cikin jikin ɗan adam saboda jikin bai saba da shi ba sai ya zama na jikin ya mai da martani ta wasu hanyoyi to waɗannan mayar da martanin sai ya zama na kamar ya cikar da ɗan adam domin akan samu abubuwa waɗanda suke fitowa a jikin waɗanda mutum ba zai ji daɗin kasancewarsu a jikin shi ba. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa shi ciwon na alerji yana tasowa ne sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wasu ababe kowanne ƙarin haske ne dakta zai yi mana a nan? Wato misali abin da nake nufi abu na waje shine idan mutum bai saba da kamar abu ko da a ce sabulun wanka ne mutum yake amfani da wani iri sai ya canza ko kuma a ce wani idan ya zo ya yi cuɗanya da ko gashin wata dabba kamar doki ko kyanwa da makamantansu ko kuma wata fulawa ma ko wata ciyawa ma da abubuwa da dama da sai ka ga jikin ya mai da martani ta hanyar yin ƙaiƙayi misali guda ɗaya kenan haka kuma wasu abubuwan ko man shafawa ma duk na wajen wasu kuma abubuwan an yi amfani da su ne a ciki ko an ci abu ko saboda haka mutum bai saba ba sai ya mai da martani ko kuma magani kamar magani na sha ko kuma na allura to dukansu suna iya jawo waɗannan abubuwan sai su ga mutum ya samu ko ƙirƙiri a jikin ko kuma irin ƙiraje ko mishi nan take a jiki ko kuma ma har ya kai ga ya fito da borin jini za ka ga wuri ya yi rufe-rufe ya kumbura haka bangaren jiki daban-daban. To idan ma ya yi tsanani wani lokacin za ka ga kumburin har ba wai na waje ne kawai ba har a ciki misali wajen numfashi ma a makogwaro saman makogwaro inda numfashi iska take shiga ake numfashi zai iya kumburi wato har ma mutum ya kasa numfashi har yana iya kisa to nau'i nau'i ne a wanda yake zafi a kuma yana da tsanani wani kuma za ka ga kasa kasa haka ne yadda watakila ƙarƙarin ne ko kurajen ya danganta da jikin mutum ya ga dama ya mai da martanin da kuma shi abin da yake jawo shi wannan alerji din. Dakta shi wannan ciwon alerji gadon sani ake koya ne lamarin yake. To, ba za a ce gaba gida abu ne na dole sai gado ba. Babu shakka a irin yadda Allah ya halicci abubuwa a yanayin jikinmu. Akwai abubuwa da Allah halitta suke ba mu kariya ga irin waɗannan a irin yanayin abubuwan da ke ɗauki a cikin jininmu. To za ka ga wasu a zuri'ar sukan ba shi da irin wannan saboda haka mutum in ya samu irin wannan za ka dubiya watakila a iyaye ya gada ko kuma watakila a kakanni ne amma kuma akwai wanda ko babu irin wannan sai dai kasancewar inda ya zo ya yi cuɗanya da irin waɗannan abubuwan ba amma muddin ya yi cuɗanya sai ta ga abun ya saboda haka a wai za a ce ɗaya bisa ɗaya an tabbatar gadin ne ba amma dai ba zai rasa nasaba da cewa mutum yana da alaƙa da jini na mutane waɗanda suke da irin wannan matsala. Dakta kamar daga cikin waɗannan nau'ukan na alerji da kuka bayyana wani ya fi illa ne daga cikinsu? Har cikin jikin ɗan adam ma yana shakuwa musamman wanda zai shaƙe wajen numfashi kaga a ce yin numfashi ya gagara mutum ba zai iya yi ba kuma tashi guda yake zuwa ana kiran shi a ana anaphylactic reaction to irin wannan gaskiya shi ya fi illa saboda nan da wuri-wuri zai iya kashe mutum. To ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na alerji? Wannan ma wata tambaya ce, wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Inda abu ne sai tashi tashi yake zuwa yawanci um, mutum in ya kamu musamman sun irin wannan na gadan sun ya kama shi za a iya maganin shi ya ragu da mutum ko kuma wani lokacin ma da kanshi ma sai ya saki mutum to wannan irin warakar ana iya ce mutum ya wari to amma kuma wannan ba zai hana wani lokaci abin ya kasa dawowa ba to daidai idan ya tashi aka yi aka yi amma ko ba ka yi ko allura da ya daidai da wannan sun za su ga kan da shi eh, an manta ma kamar mutum yana da shi ɗin to amma dai a ce ya bar mutum gaba ki ɗaya in yana da irin wannan halaji to ta nan sai a ce ba a warke sai ta cuɗanyar nan da ta kasance ba wanda kuma shi wuyan shi shi ne wani lokutan mafi akasari ma na ka ga mutum shi kan shi ma gane menene yake tayar mashi da wannan ɗin kamar wasu magunguna ne haka ake sha na kwantar da shi ciwon haka? Eh, akwai magunguna da dama waɗanda asibiti ake amfani da su, amma zaɓen wanne ne za a yi amfani da shi ya kasance da yawan tsananin da shi abin ya bayyana a cikin ɗan adam. misali irin wannan da zai shafi mutum ya kasa numfashi har ana neman ɗaukar Ta ga allura ce da ake yi nan da nan akwai kuma wanda shi kamar in dai don ta ƙananan kuraje ne a jiki kila da ko kaikayi ko irin wannan gorin jinin na waje to wani lokaci magunguna ma na haɗiya suna iya warkar da mutum daga wannan yanayin amma dai shawara ita ce idan abin ya faru a samu likitoci masana su za su bambance wanne ne ya dace ko amfani da shi kar ya zama na mutum ya yi gaban kanshi ya ce zai sha magani wataƙila kuma ko ya allura a samu aka. Dakta kamar wace shawara ce su masu fama da wannan ciwon na alerji za su amfana da ita ne domin kare kansu? Eh, kariya shi ne mutum idan ya zama yana cikin wannan yanayi yana samun alaƙi musamman akai akai musamman ko in ya shafi misali a ce asma ko ma da wani irin ne da mutum ya yi kokari ya fahimci menene yake tayar mishi da shi sai ya jiki wannan abin da zai zama lafiya saboda haka idan mutum ya gano sai ya jiki shi ko da turare ne ko man shafawa ko sabulu ko wani irin yadi ne da ake ɗan kaskura da shi ko amfani da wani abu dai na daban haka sai ya gida ko in ya san misali dabba ne idan ya zo kusa da ita yake samu ko ya guji wannan to ballantana ma idan abin ya shafi wani abu ne da za a ci ko a sha duk sai a guje su. zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ka taimake su amin. to masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Abubakar Sadiq Isa daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. na ce bokan turai a madala yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masaurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suka wakana a duniya tare da bita a kansu a cikin shirin namu na yau da dar Allah da za mu dubi ne akan tarukan maulidin manzon Allah da ake gudanarwa a kasashen duniya daban-daban tare da raye waɗannan kwanaki masu albarka na tunawa da zagayewar lokacin haihuwar fayyan halitta mazan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka tare da yin dubi akan wasu daga cikin irin abubuwan da ake gudanarwa a cikin waɗannan ranaku. wannan da shine abin da shirin na yau da Allah zai dube a sa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. yadda aka saba a kowace shekara musulmi a ko'ina cikin faɗin duniya suna gudanar da tarukan maulidin manzan Allah domin nuna godiya ga Allah maɗaukakin sarki dangane da falalar da yi wa musulmi ta zuwan fiyayyen halitta a wannan lokaci wanda ya fitar da bil'adama daga duhun jahilci da bata zuwa ga hasken ilimi da shirya inda akan gudanar da taruka na wa'azi da tunatarwa akan matsayin wannan manzo mai maɗaukakin matsayi a wurin Allah da kuma yin bayanai akan darussan da suke cikin rayuwarsa da kuma yin koyi da su gurgudan iko domin kuwa rayuwarsa mai albarka baki ɗayanta darasi ce daga cikin mahimman lamurra da aka fara gudanarwa a mataki na ƙasa da ƙasa a cikin shekarun baya bayan nan dai shine tarukan makon haɗin kan musulmi na duniya da ake gudanarwa a cikin makon haihuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka wanda ke farawa daga ranar 12 ga watan rabiu awal na kowace shekara wanda kuma a wannan shekara shine karo na 35 da ake gudanar da tarukan makon haɗin kan musulmin duniya a lokacin kammala wannan babban taro na makon haɗin kan musulmi na duniya wanda aka gudanar a birnin tehran na ƙasar iran daga cikin abubuwan da jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar ta iran ya yi bayani a kansu ga mahalarta taron waɗanda suka zo da ƙasashen duniya daban-daban akwai muhimman abubuwa guda biyu waɗanda ya ƙarfafa bayani a kansu ɗaya dai shine inganta ci gaban musulmi a dukkanin fannoni na rayuwa ta ɗan adam na biyu kuma shine ƙarfafa haɗin kan al'ummar musulmin baki ɗaya inda ya jaddada cewa haɗin kan al'ummar musulmi wajibi ne daga cikin abubuwa waɗanda suka zo a cikin alkur'ani mai tsarki kuma tabbatar da babban buri na samar da wannan haɗin kai da dunkulalle al'umma guda ɗaya ta musulmi na buƙatar samar da fahimtar juna da ya riko da asasi na asali a cikin addini wanda dukkanin musulmi shi'a da sunna suke imani da shi wato tauhidi da kuma imani da manzon Allah da kuma riko da alkur'ani mai tsarki ya ce waɗannan abubuwa su ne suka haɗa musulmi kuma su ne asasi na musulunci duk wanda ya yarda da su to musulmi ne kuma yana cikin addinin musulunci saɓanin fahimta kuma akan wasu abubuwa ba shine asasi ba a yadda yake ta al'ummar iran da kuma dukkanin al'ummar musulmi na duniya murnar zagayowar lokacin haihuwar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka jagoran juyin juhalin musuluncin na iran ya kira lokacin haihuwar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka a matsayin babban lamari kuma farkon sabon rayuwa a cikin falalar ubangiji ga rayuwar dan adam kamar yadda ya bayyana cewa manzon allah shine wanda ya samar da tsari na rayuwa wanda bil'adama zai imti da shi duniya da lahira jagoran juyin juhalin musuluncin na iran ya bayyana cewa yunkurin makiya ne su tabbatar da cewa sun faɗaɗa baraka da saɓani a tsakanin al'ummar musulmi musamman ma a tsakanin shi'a da sunna wanda shine abin da suka sanya a gaba musamman ma a cikin shekarun baya-bayan nan domin kuwa ta hanyar faɗaɗa irin wannan baraka ne kawai za su iya tarwatsa al'ummar musulmi su kuma karya lagonta su kawo ƙarshen ƙarfinta su raunana ta ta yadda za ta zama ba ta da wani tasiri a fagen siyasar duniya ko kuma al'amuran gudanarwa na tattalin arzikinta da kuma ƙarfin faɗa aji ta yadda al'ummar musulmi da gwamnatocinsu za su zamanto tamkar raƙumi da akala a hannun makiyansu. ya bayar da misalai daban-daban dangane da irin wannan yunkuri da ake yi na tarwatsa kan al'ummar musulmi musamman ma da sunan da barka tsakanin sunna da shi'a inda ya kawo misalin abin da yake faruwa a kasar afghanistan inda ake kai hare-hare akan masallatan mabiya mazhabar shi'a domin tunzura su su ɗora alhakin hakan akan 'yan uwansu ahlus sunna wanda kuma wannan lamari ne wanda yake buƙatar hikima da kai zuciya nesa domin kowa fadawa a cikin tarko irin wannan ko shaka babu zai yi mummunan tasiri wajen bayar da dama ga makiya su iya cimma wannan buri nasu jagoran jun halin na kasar iran ya ce kungiyar da ke daukar alhakin kai waɗannan hare-hare kungiyar ta'addanci ta daesh kungiya ce wadda amurkawa ne da kansu suka samar da ita kamar yadda 'yan jam'iyyar democrat suka sanar da hakan da kansu cewa su ne suka samar da kungiyar daesh kuma suke yin amfani da ita domin cimma wannan manufa jagoran junju halin musuluncin na irin ya ce gudanar da tarukan shekara-shekara na makon haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi shi kaɗai ba zai wadatar ba dole ne a samar da tsari na tattaunawa a tsakanin masana da malamai da kuma masu ƙarfin faɗa a ji a cikin gwamnatocin ƙasashen musulmi da kuma cibiyoyi na addini da kuma wuraren taruka na musulmi musamman ma masallatai domin samar da wani yanayi wanda zai bayar da fahimtar juna da haɗin kai da kuma jin yankwantaka a tsakanin dukkanin al'ummar musulmi jagoran ya ce dole ne al'ummar musulmi ta zama cikin faɗaka da kuma rike abin da yake shine babban asasi na asali wanda ya haɗa musulmi ba abin da ya rarraba su ba domin kuwa babban abin da ya haɗa musulmi shine imani da allah maɗaukakin sarki wato tauhidi da kuma imani da manzan Allah da kuma saƙon da ya zo da shi daga Allah maɗaukakin sarki wato alkur'ani mai tsarki jagoran ya ce waɗannan su ne abubuwan da suka haɗa dukkanin musulmi wanda duk wanda ya imani da wannan kuma ya riko da su to musulmi ne kuma saɓani akan wasu al'amura na daban ba zai taɓa fitar da shi daga musulunci ba saboda haka dukkanin al'ummar da ta yi imani da wannan to al'umma ce guda ɗaya kuma ita ce al'ummar musulmi kuma aiki a tsakanin dukkanin bangarorinta ya zama wajibi a kanta domin ta ci gaba da kasancewa al'umma guda ɗaya dunkulalliya ya ce a halin yanzu wani abu wanda shine ya ƙara kusanto da fahimta da kuma haɗa kan al'ummar musulmi wuri guda shine batun falasɗinu da kuma irin abubuwan da yahudawan sahiyoniya suke yi na cin zarafin wannan al'umma ta falasɗinu da kuma keta alfamar wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke cikin palestine wanda kuma a cewar jagoran al'ummar palestino al'umma ce wadda ake zalunta wadda wajibi ne akan dukkanin al'ummar musulmi su kasance tare da ita saboda haka palestino da kudus suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke ƙara jawo fahimta da kuma haɗa kan al'ummar musulmi a wannan zamani. dangane da wasu gwamnatocin kasashen larabawa da suke ta yunkurin ganin cewa sun samu kusanci da gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma kulla kyakkyawar alaka ta diplomasiya da kasuwanci da harkoki na tsaro da gwamnatin yahudawan jagoran juyin juhalin musuluncin ya bayyana cewa suna tafka babban kure domin kuwa gwamnatin yahudawan isra'ila ba ta iya samar kanta da tsaro ba balantana ta iya ba su kariya ko tsaro ko kuma ta iya tabbatar da su akan kujerun mulkin su a kasashen da suke mulki ya ce babu abin da ya fi muhimmanci irin kasashen larabawa da sauran dukkanin al'ummar musulmi su haɗu su zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya su nemi taimakon junansu su kasance masu ƙarfafa juna wannan shine babban sirrin samun nasara da tsaro da ci gaba a tsakanin al'ummar musulmi dangane da batun kasar iran kuwa jagoran junji halin ya bayyana cewa kasar iran za ta ci gaba da biyan manufofinta waɗanda ta gino a kansu shine kiyaye haƙoƙin bil'adama da kuma kare al'ummar musulmi da manufofinsu a duk inda suke a duniya tare da tabbatar da cewa kasar ta ci gaba da jajircewa wajen tunkara dukkanin matsin lamba akan hakan kamar yadda kuma ya kirayi dukkanin bangarori na jami'ai a kasar ta iran da su ci gaba da yin aiki a bisa alkawalan da suka ɗauka bisa imani da addininsu da ƙasarsu da kuma al'ummarsu dangane da taron makon haɗin kai karo na 35 wanda aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran kuwa taron dai ya samu halartar masana da malamai daga ɓangarori daban-daban na ƙasashen duniya inda aka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke cewa al'ummar musulmi tuwo a ƙwarya da kuma sanin hanyoyin da ya kamata a bi domin fuskantar irin waɗannan batutuwa abinda masu bayani da kuma gabatar da makaloli a wajen wannan taro suka fi mayar da hankali a kansa shine shine aje dukkanin wasu bambance-bambance na fahimta da suke tsakanin al'ummar musulmi domin tunkara abin da yake babban kalubale a gabansu matukar suna son su cimma nasara kuma su kasance al'umma mai karfi da tasiri a duniya ko shakka babu lamarin murnar zagayowar lokacin haihuwar ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah sa tsarkaka abu ne mai girma da matsayi na musamman a wurin musulmi masoya manzan allah a duk inda suke a faɗin duniya kuma musulmi suna nuna murnar su ne ta hanyoyi daban-daban bisa ga yanayi na al'ummomi da kuma bambance-bambance da ke tsakanin al'adu na al'ummomi da kuma yadda suke gudanar da lamarin su a lokutan bukukuwa na murna da farin ciki. wannan ne ya sanya yadda musulmi suke gudanar da bukukuwan maulidin manzon Allah ya sha bamban bisa ga bambancin yanayi na al'ummomi amma dai abu mafi mahimmanci shine dukkanin murnar da ake yi dai ita ce farin cikin zagayowar lokacin haihuwar fayyan halitta kuma mafi soyuwar dukkanin talikai a wajen Allah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka. jama'a masu saurare duka-duka anan ma kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah ya haɗa mu a wata saduwa ta gaba da allah za a ji mu ɗauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri daga nan hausa radio tehran a kasance cikin koshin lafiya. an sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da haɗu dumi su a halin yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyinsu ta amin ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh